kamar da yadda bayanai suka nuna mahajjatan jihar adamawan su fiye da 500 an fayasar da su ne a filin saukan jiragen saman malam aminu da ke kano bayan da jirgin max air ya ka sauka a yola sakamakon rashin wutar lantarki a filin jirgin saman wasu mahajjatan da suka bugo waya ofishin muran amurka sun fa bayyana halin da suka tsinci kansu za mu sauka a yola daga baya muna cikin tafiya a sama suka ce mana ai yanayi ya canja ai ba wuta a yola da sauransu bayan mun zo suka cika da a guri suka ce za mu tashi za mu sauka a Kano su ba mu masauki mun kai awa daya cikin jirgi bayan mun sauka a jirgin suka ce mana mu saurara za a zo kawo mana za a kawo mana abinci a kawo mana biskit irin na irin na guda biyu na biyar din nan aka ba mu da ruwa fiye wata da tsaya muna jiran za a kawo abinci ba kawo abinci ba sai karfe hudu na asuba bayan sun kawo abinci muka ci kowa duk nan suka ci ba su ci abincin ba suka kawo musa daga baya bayan sun ji labarin za mu kira yan jarida su yi jawabi da su yi mata da maza suna kwance a kan a wannan fili din gaba ɗaya ba wanda ba wanda bai jikata ba ba wanda ya bacci har gari ya waye. hakanan ita ma wata hajiyar da ta yi kwanan zaune ta fa bayyana abin da ya faru da abin ci. ake ba saboda ba wuta to a wannan ma ah, it's a great disgrace to us a ce kamar adamawa state ba mu da wuta a airport. sai aka ce za a sauke muna aka kawo mu kano da suka kawo mu inda suka sauke mu ko alamar mutane ba babu. suka zo suka sauke mu suka bamu a wurin sai suka ce mu sauka bari su je su kawo mana abinci in sun kawo abinci za su kawo motoci a kai mu hotel inda za mu kwana to mutum ko guda ɗaya ke ne wanda mu gani sai yanzu bayan sallar asubahi tsakani da Allah haka nan muka kwana a dan a kan dandalin fili fili airport da ka sani ga sauro ga sanyi ba mu da komai ko abubuwan abin lilliki ba mu samu ba in ba hijaban mu da muka fito da shi sun ce komai mu bashi cikin jirgi duk kokarin ji daga bakin jami'an kamfanin Max Air da ke jigilar mahajatan jihar Adamawa abun fa ci tura to sai dai kuma babban sakataren hukumar alhazan jihar Adamawa Alhaji Salisu Danjuma Usman wanda yanzu haka ma ke Makka ya ce fa ba laifin kamfanin Max bane hakanan kuma ba laifin hukumar alhazan jihar bane eh, mun taso an taso da wuya fa daga daga jidda an zo da bauta gaskiya ba matsala ne na mu ba matsala ne ba na kamfanin masu ba matsala ne na airport da yake babu wuta a wani kuma shi ga wannan sai jama'a su akwai samun yawa kai kuma tabbata an an an an tuna din idan za a isa ko da rana a za ka da rana insha Allah ko da wannan shi din ma ya da ya da ba mun ki ba da kamar da ba a ka a rage mutum da lokacin da zai ta ci da shi wakilta lokacin kuma zai sauka amma Allah da zamu kokari da yawa kwarin samu a kaso da insha Ba dai wannan ne karon farko ba da jirgi kan ka sauka a filin saukan jiragen saman yolan idan dare ya yi sakamakon matsalar rashin wutar lantarki duk da cewa filin saukan jiragen saman na ƙasa da ƙasa ne wato international ko da yake jami'an filin jirgin saman na fa cewa matsalar tafi karfin su. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.